يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 talata ashirin da bakwai ne eh? ya ashirin da biyar ga watan ne al'asu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku kuma muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci kuma azurta mu da haduwa a masallaci kamar yadda aka saba haɗuwa a irin wannan lokuta a wannan masallaci muna haɗuwa domin karanta abubuwa da suka shafi matsayin na addinin musulunci muna kuma karatu ne cikin littafin a cikin littafin ahkamul janayi wa hikam wadda sheikh muhammad Nasiru rahimu allah ya wallafa ahkamul janayi wa bid'ah muna karatu cikin littafin ahkamu jana'izi wa uwa muna babin da yake magana wajen gaban karatu na cewa bai dace ba mummunai su nemi gafara ba waɗanda suke ba musulmai ba a lokacin da suka mutu ko misali mushirkai waɗanda suke bautar wani Allah idan sun mutu mutum ba zai nema musu gafara cewa Allah ya gafarta musu ba wannan shine abin da nassosi suka tabbatar na alkur'ani haramci ne ko haramun ne a ce mutum ya nema wa kafiri gafarar Allah subhanahu wata'ala bayan ya san cewa wannan mutumi ba musulmi ba ne mun tsaya a shafi na ɗari uku. muna shafi na uku gaba magana can kasa kusan abunan fatsara na kusan ƙarshe inda ya ce wa an ali rabi yallahu an hukar don za mu tashi insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله وعن علي رضي الله عنه قال تخرج عبويك وهما مشركان فقلت تخرج عبويك وهما مشركان قال علينا فلسنا الصلاة إبراهيم أبي المؤمنين قال فذكرت ذلك من kuma waɗanda suke ko a ce musulmai ko a ce kafirai ko a ce waɗanda ba musulmai ba duk abu ɗaya ake nufi علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتجوى سمعت رجلا يستغفر لأبويه na ji wani mutum yana neman gafara yana nema wa iyayensa uwa da uba gafara wa kuma mushrikan alhali mun san cewa waɗannan iyaye nasu guda biyu mashirikai ne mashirikai ma'ana masu bautan wani Allah to lokacin da Ali bin Abi Talib yace lokacin da na ji shi yana wato nema musu gafara fa kuntu sai na ce masa tastaghfiru li abawayka wa huma mushrikan zaka nema wa iyayenka biyu gafara alhali kuma su mushrikai ne masu bautar wani Allah ko masu hada Allah da wani cikin bauta faƙalar sai ce alaita ƙadis da gafara ibrahimu li abihi wa huwa mushrik a to ba ibrahim ma ya nema wa babansa gafara ba alhali kuma ya san baban mushriki ne ba an yi haka ba haka ya kafa hujja da abin da annabi ibrahim ne qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na je na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labari da ya faru da abin da na ji yana yi na istighfari wa iyayensa shirkai da maganar da na yi masa da kuma ansar da ya bani cewa ai annabi ibrahim yana nema wa iyayensa gafara kuma alhali mushrikai fa nazalat sai aya ta sauko Allah subhanahu wata'ala ya ce ma kana lin bai dace ba ga annabi Wanda zina amanu kuma bai dace ba ga waɗanda suka yi imani muminai an taufi lil mushrikina su rinka neman gafara wa mushrikai Allah ya ce wannan bai dace gare su ba ba aikin su bane bai halatta gare su ba walau kanu uli qurba ko da kuwa mushrikan da suka mutu sun kasance ma'abuta kusaci ne sosai na dangantaka na jini min ba'di ma ta tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya riga ya bayyana gare su cewa su waɗannan mutane da suka mutu lallai su ma'abuta wutar jahim ba bai dace ba mutum ya san haka kuma sannan kuma ya nema musu gafa wa ma ka kana faru ibrahim da abi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah amma istighfarin da baban istighfarin da Ibrahim yayi ya nema wa babansa ba komai ba ne ya sa aka face alkawari da ya riga ya yi masa la'astaghfiran na laka da ya faɗa ya riga ya masa alkawari cewa zai nema masa gaba naka illa an mawa'idatin wa'adaha iyahu wa alkawari ne da ya riga ya yi masa zai nema masa gafara ya sa yake cika wannan alkawari falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi malugan da ya tabbata ga annabi ibrahim cewa babansa makiyin allah ne yana bautar gumaka yana umarni da bautar gumaka kuma yana sai da gumaka tabarra amin sai ibrahim ya barranta gare shi inna ibrahim la'awwahun halim lalle annabi ibrahim alayhi salam mai yawan Koma ga Allah ne kuma annabi Ibrahim mai tsananin haƙuri waɗannan ayoyi sun sauko saboda abun da wancan mutumi shi yana ganin cewa tunda annabawan Allah suna iya nema wa iyayensu gafara alhalin iyayen sun mutu suna mashirkai ma'ana masu bautan haɗa Allah da wani cikin bauta to shi ma ya sa yake bauta yake nema wa iyayensa gafara sannan hani ya tsoko daga Allah subhanahu ta'ala kuma Allah ya ba da ansa game da istighfarin da aka ga annabi Ibrahim alaihi salam ya yi alkawari ne ya yi wa mahaifinsa kuma ya cika wannan alkawari amma istighfarinsa bai yi tasiri ga mahaifin ba sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke gaya masa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum e, ko ka nema musu gafara ko ka basu ba baka nema musu gafara ba da za ka nema musu gafara sau saba'in Allah ba zai gafarta musu ba daga wannan ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ya nuna a bai halatta ba mutum ya nema musu gabara nan an ce mushirikai, abin da ake nufi shine masu bautar gumaka ko masu bautar wani Allah ko masu hada Allah da wani wajen bauta waɗanda za su tafi su samu gunki suna neman sa'a a gurinsa ko suna neman arziki a gurinsa ko suna neman falala a gurinsa kamar yadda ya zama Allah kaɗai ya cancanta a roƙa irin waɗannan abubuwa abinda ba mai yin sa sai Allah sai su je suna yi wannan mushrikai bal ma wasu su basu imani da Allah ba ko ma dukan su basu yi imani da Allah ba sun yi imani cewa waɗannan gumakan su suke musu komai za ka samu ba sa sallah ba sa azumi ba sa hajji ba sa zakka ba sa duk abin da yake na na nau'i na ibada a addinin musulunci ba sa yi abinda kawai suke yi su je su yi sujjada da ruku'i da addu'a a gaban gunki ko ice da suka sassaka waɗannan san samu shirkai ke wasu kuma suna yin sujjada wa ruwa mu shirkai, wasu suna sujjada wa rana in ta zo fitowa ko in ta zo faruwa wasu suna sujjada wa bishiyoyi wasu suna sujjada wa duwatsu wasu suna sujjada wasu halittu akwai masu sujjada ma wa saniya su suna bautar saniya ne kaga waɗannan duka ba sa bautar Allah sai bautar wani Allah ya ka suka zamanto mashirikai ba kamar yadda wani misali a irin al'adunmu a nan ko ɗabi'unmu a nan mutum wani za ka samu ma bai taɓa sanin shirka ba ko bai taɓa yin shirka ba yana sallah yana azumi musulmi ne min ahlil milla yawa amma saboda kasancewan baya tare da wata jama'a sai jama'a ce masa mushiriki wani kuskure nan ce mushiriki shine mai hada Allah da wani cikin bauta ba za ce mutum mushiriki ba sai in yana hada Allah da wani cikin bauta shine wanda a ah, ba za a abu ne ba za a nema masa gafara ba idan ya mutu saboda baya bautar Allah shi mushriki ne ne abu ne mai bautar wasu Allah wanda ya sassaka gumaka yana bautawa ko ya zama wasu dabbobi yake bautawa ko wata halitta yake bautawa kuma bayan Allah ana ruwa zai taso idan kogi yana kodin za su fi gindin kogi ne yanzu ko irin a lagos nan inda ruwa yake raƙumi ya yi ambaliya yana doro eh, to idan ya yi irin wannan ko mutane suna nesa da kogin idan wuta yi idan ruwa ya miƙe ya yi irin wannan murɗawan ya miƙe sai idan ya fesa ruwa sai ga ya same su wuta suna nesa da kogin amma kuma ruwan zai zo hargun su to waɗanda suke bautar ruwa suna jira wannan ruwan ya zo ya cika su sun samu falala ke su lokacin da ruwa yi irin wannan rakumin yana wannan tozon sai su rinka fasuwa suna su gyara to idan ya yi watsa ruwa to su in ya same su suna su gyara to sun samu falala in ma roƙo za su yi sun samu biyan bukata sai su tashi suna murna kuma sai ka ga Allah da ikonsa Allah ya jarrabe su gobe kawai kasuwa sai kwastomomi sai ciniki sai sauransu saboda sun yi sujjada sun roƙa kuma ruwan ya jika su saboda haka daga sun tafi da murna musannan sun samu biyan bukata kaga mushrikai ne wannan tsantsa magurin su da sallah magurin su amma mutumin da yana sallah baya hada Allah da wani cikin bauta idan ka ce masa mushriki wannan wannan ba adalci a ciki yawa saboda haka mai shirka shine mushriki to ba wai wanda aka kasa fahimta wanda za ka ga wasu masu na yin wasu abubuwa amma duka jahilci akwai wanda kwata-kwata ma bai san Allah ba yana na gari ana mu'amala da shi amma in za ka tambaye shi game da abubuwa shi yasa za ka ga ayoyin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da farko aiko shi maganan maganganun farko lokacin da ke rayuwa a makka zaka ga duk waɗannan ayoyi suna magana ne akan tauhidi da magana akan mu'amala da magana akan rububiyya Allah shine ya halicci sama Allah shine ya halicci ƙasa Allah shi ke bada arziki Allah ya wato duka ayin da yawanci suna magana ne akan abun da hankalin mutum iyasu ya sani in ka Allah shi ke ba arziki to mutum zai dan wayoyo ya gani saboda yana da alaka da arziki Allah shi ya halitti sama in mutum duba girman sama to kaga zai sa ya soma tunanin eh, me kake nufi da maganar ka, haka in kace Allah shi ya halitti kasa Allah shi ke zubo da ruwan sama lokacin damuna Allah shi ke tsirar da tsirrai da wannan za ka gaji ayoyin yawanci makiya suna magana kan tauhidin rububiya yanzu idan Allah ya yi muku kaza wa zai zo ya yi kaza saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haiko shi ne cikin duhun jahilci mutane suke ciki ba su da aikin yi sai shan giya da zinace-zinace da luwatsu da sauran miyagun ayyuka da kashewa kawai mai karfi ya kashe wanda ya fi karfi ya ɗebi dukiya shikenan mulki da ƙarfi kawai wanda ya fi kowa ƙarfi da runduna shine shine shugaba yau babu wani wanda zai ko a wacce ƙasa mutum yake mulki na waccar ƙasan ya san ya fi shi ƙarfi sai kawai ya je ya gama da shi kawai ya nan ma ya zama nasa to haka ake to ka ga waɗannan ba su san Allah ba ba su san ma waye halice su ba ba su san ma me yasa aka halice su ba to kana iya samu a gari a yanzu ko mutanen da yanzu in ka samu wani kace eh, ka san me yasa aka halicce ka a cikin gari zai baka mamaki bai san me yasa aka halicce shi ba bude mun qur'ani ka karanta ko ina ka bude masa ba zai iya karantawa wasu mutane da yawa a cikin gari ka san wannan littafin maganar waye ko mutane da yawa a cikin gari ba su haka amsa suna nan a cikin gari a yanzu haka ko mutane da yawa a cikin gari in ka kawo buta da ruwa ka ce imun alwala in ya da nan sallallahu da wasallam ya koyar ba zai maka ba ko kana ko me za ka mata to akwai da mutane da yawa shiga kasuwa ku zo ku gaya mun halal da haram a kasuwa da yawa ina to kaga eh amma dai suna nan su musulmai ne kuma akwai duhun jahilci game da sanin Allah da shari'ar Allah amma dai su musulmai ne sannan kuma irin wannan yake sa mutum yana iya saba wa Allah subhanahu wata'ala amma bai san yayi sabo wannan sakon da kaga yake yi to ba za ka fidda shi daga musulunci ba amma dai yana cikin jahilci yana cikin kurakurai da rashin sanin shari'a to anan ne ake karanta karantarwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka shekara goma sha uku tukuna ana sanar da mutane Allah subhanahu ta'ala. a gane ma Allah daga duk ayoyin tauhidin rububiyya sun sauka ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa kafin hijira saboda ana so ne a san Allah tukuna. saboda an zo an samu mutane cikin duhun jahilci ba abun da suka sani game da Allah to haka ne har yanzu abu ba to wannan in ka cire cikin gari ka je ƙauye ka gama baki ƙauye kan kwace-kwace ba addini ake al'adu ne kawai kuma garin musulmi babu kafiri ko ɗaya musulmai ne tsantsa a yin da za su bauta wa Allah daga kiran sallah za ka gane akwai matsala wanda yake kiran sallan tukunna dama in mutum ya ga cewa ya tsufa ya daidaici wani yanayi to sai koma kiran sallah ƙarshen bai koya ba bai sun yadda ake kawai ya guna eh, duk irin kiran sallah ayyana <laughs> eh, wa'in nan wai wai ha'un ne ba garin za a yi ha'un aka koma wannan to duk irin wannan eh, to kaga wannan to yanzu idan ka zo sai ka ce masa mushiriki na? shi ne bai ma san kuma ya gewa wa ya ce mashiriki ne shi to waɗannan su ne abubuwan nisa yi eh, abu ne yanzu kamar wannan eh, kawai Allah ya kaddara ajalinsa ya zo kace ba za a ce Allah ya gafarta masa ba daidai ke da wannan maka na lin nabi wallazi na amanu an yastaghfiru lil mushrikina wancan fa annabi nan sallallahu alaihi wasallam a gabansu ya ta ku zo ku bauta wa Allah ga Qur'ani Allah ya aiko da shi suna cewa ƙarya kake kai mai sihiri ne suka ce gunkin su ya fi mutum sai sassaka gunki annabi sallallahu alaihi yana sujjada wa Allah shi wannan mutum yana sujjada wa gunki wannan shine mushiri, wannan shine mushiri to to kaga abubuwa idan wani wani shi bai san ma me kake nufi ba da kake masa mushiri ya ma san me kake nufi shi yasa yawanci usulobi na karantarwa da kuma sanin abun da za a faɗa wanda ya dace wajibi ne kowane mutum za a yi masa adalci yawa amma ko yanzu aka samu mutum kawai shi ya keɓe gumaka su yake bauta wannan sunansa mushiriki tsantsan mushriki kuma in ya mutu ba za a nema masa gafara a mutumin da yana sallah yana ya yadda da Allah subhanahu wata'ala ya yadda da dukkan abubuwa kuma ya san annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah to wannan min ahlil milla amma zai iya kurakure wasu kurakuren bisa jahilci wasu kurakuren da sauransu da yawa ma a cikin mutanen mu kurakurai ne bisa jahilci to sai ga yana abuna to wani ana bukatan karantarwa ne da usulubi mai kyau karantarwa da nusarwa da tabbatarwa mutum cewa abinda da yake kai ba daidai ba ne yawa abin idan mutum ya ya karantar da mutane Allah ya sa sun gane kuma sun karba shi kyan dama shirya a hannun Allah ba dole ba ne don ka karantar sai an yi aiki da shi ko kuma sai an gane an karba an yi rike amma ko an karba ko ba karba ba in ka karantar domin Allah kana da lada wanda bai karba ba ya rage nasa, wanda ya karba fa lillahi alhamd amma eh, wannan asalin gaskiya mushrikai su ne waɗannan da Allah subhanahu wata'ala yake faɗi cikin abunan duk wanda aka same shi da shirka haɗa wani da Allah ila ila ne sa wannan an ce masa mushriki an yi daidai amma samu mutum a wadda bai ma san ma me ba kuma yana daga cikin ahlul milla kuma baya shirka ba abun da ya sani na shirka baya yi wasu daga kawai suna nan haka suke kawai kullum nan kira masallaci tun daga asuba ba sallar da take wuce su amma fa babu wani ilimi yawa kawai in an je an yi sallan dai kawai shi kenan yawa kuma ba zai cuce ka ba idan kana mu'amala da shi saboda kawai a bisa al'ada an hana shi cuta kokin zamanin babansa yana rayuwa gaya masa ko wasu abubuwa ko kuma iyaye sun gaya masa iyaye da kakanni suna rike maganan iyaye ko waɗanda suke dattijai ne kuma suna rike da maganganun dattijai iyayensu akwai mata dattijai waɗanda suna rike da maganganun dattijai mazajensu wanda watakila masu bar duniya to irin wannan su sun duku ba ne kawai sun taƙaita da taƙaitaccen abu amma fa sun rike da gaske wani za ka sami shi shi ran juma'a in bai sadaka ba gaba ɗaya kawai shi yana ga tashin hankali ya kare yana to irin wannan yana nan yanzu wata matar idan kaga tashin hankalinta shine a ce wai butan mijinta ba ruwa a nan ne tashin hankali yake kaga iya abun da ta zane addini kawai kadda yadda ta bar butan miji ba ruwa amma ta huduwa kuma ta rike wannan iyaka ɗari bisa ɗari haka za ka zama kullum buta da ruwa ashe suna son Allah sai shi sa kai da aka yi musu wa'azi ne kawai bayani hakan nan babu wani maganar aya ko hadisi haka shi ma ya ji a gurin iyaye malamai da suka shure da kakanni shi kenan to haka nan ake da abu nan haka suke gudanar da da din haka ba su san shirka ba ba ta yin shirka haka ba mu shirka ba ne yawa kuma ba za su mutu a ce ba za a yi musu sallah ko kuma ba za a yi musu addu'a ko kuma nema musu gafara a sun rasu suna masu kurakure to mu wani kagari muna da kurakure wani ma kurakuren su suka fi yawa to ana yin daidai in an yi sa'a idan mutum ya yi daidai faɗin layin hamdu ya yi sa'a kuma in mutum ya yi daidai din kuma yana sai ya roƙi Allah kuma Allah ya sa a karɓa don daidai din ma ko ka yi daidai sai Allah ya karɓa ne tukunna ya zama ya zama mai amfani in Allah bai karɓa ba ya da amfani yasa ba a gane ma an yi daidai sai abin da Allah ya karɓa saboda haka wannan shine istighfaru ibrahim li abihi illa in ka lura baban annabi ibrahim tsantsan shirki ne yana cewa annabi ibrahim khalilullah araghibun anta araghibun anta an alihati ya ibrahim yanzu kai ibrahim kyamar wai abun bauta na kake kan da na sassaka nake bauta musu ne kake kake kake kyamar la illam tantahi wallahi in baka daina kyaman gumaka na kana cewa wai sai abautawa Allah ba la arjumannaka wallahi zan jefe ka kaga ya zabi ya jefe annabin Allah khalilullah akan bautar ruwa kaga wannan shine tsantsan mushriki shi mushriki baban annabin Allah ne amma yana fada da annabin Allah akan abi Allah wadaka la arjumannaka wahjurni maliya sa ba na son ganka ka tafi kawai daga nan kar ka sake ba na son ido na ganka wa hajurni mali kaga qala salamun alayk sai aminci ya tabbata gare ka ya baba haka annabi ibrahim kuma yake wada Ka gaba duk da wannan abun da ya faɗa wajen kare gumaka da abun da ya faɗa wajen sukan addinin Allah da kuma tabbatar da gaba ga annabin Allah kuma ɗansa na cikinsa amma dalilin Allah ɗan ya ce abi Allah ya ya kada amma sai ce sa'astaghfiru laka rabbi na ga kana da matsala ne baka sani ba ne. bane sa'astaghfiru laka rabbi amma tabbas zan nema maka gafarar ubangiji kaga eh, abu ne su annabawa shine ne burinsu mutum ya samu rahamar Allah kusan duk salihan bayi magabata shi haka ne shi sa hakurin yana da yawa wajen karantar da mutane addini domin mun ɗau usulobi wani sa'i wani ɗan yanki tarfatsi na usulubin mu'tazilawa wadda suka fito daga asalin kawari jawa kawarijawa su komai kawai zafi ne daga mutum ya yi kuskure ya zama kafiri kuma bayan ya zama kafiri jininsa ya halatta kuma bayan jininsa ya halatta a kashe shi bayan an kashe shi zai dawwama a wutar jahannama ba fita to su wannan shine aqidansu wannan shine tunaninsu to mu'tazila suna dan saukakawa amma daga asalin jawa suka fito to wani sai idan mutum ya tafi ya tafi ya tafi sai ga wannan ɗan abu yana jiwa da ke ya sun shiga cikin jama'a da yawa kuma sun yi rubuce rubuce an samu jahamiya wulatul jahamiya da makamantansu so sun yi tattafiya har ya shiga jama'a sun tafi to shi yasa sai ka ga wani sa'i mutum yana da awa shi malami ne ahlus sunna ne amma in ya zo wa'azi wani sa'i da za a baki dama da ya ci ko wuyan wani ya cusa cikin wutar jihar so da wasu ko wani abu na sai kan mutum ya ɗigo waɗansu ya danna su a wutar jihar ma haka mutum yake to irin wani ɗan ɗarsasin wancan abubuwan ne daga wasu firak firak abdalla wato wasu batattun yankunan jama'a da ƙungiyoyi waɗanda suka shuɗe a gaba so za ka ga abubuwa wani sayi ba wai da nufin mutanen yanzu ba wasu ma san abin da suke yi na koyi da waɗansu waɗanda suka wuce ba abi yana iya faruwa yana iya faruwa kawari lokacin da ali ibn abi talib da muawiya ibn abi sufyan suke da abuna eh, eh, sabani shi ali ibn abi talib mu'awiyah ibn abi sufyan yana cewa zai wa ali ibn abi talib mubaya'a a matsayin khalifa amma kafin ya masa mubaya'a sai ya kama waɗanda suka kashe Usman an tsayar musu haddi duk a kashe su shi kuma Ali ibn Abi Talib ce a'a wannan ba yanzu ba domin a yanzu suna da ƙarfi kuma suna da makamai sun tsaya sun kewaye a cikin Madina in aka ce za a kama su yanzu a tsayar musu haddi to za su tada tarzoma hakan zai yi sakamako zuwa ga zubar da jinin wanda bai ci ba bai sha ba zaka sai dai a jinkirta sai a hankali wani shine wancan yana da fahimtar sai dai a yanzu yanzu wannan yana da fahimtar a ba yanzu ba wannan shine kawai sabanin su dalilin sabanin su kenan maka ga in kana duba wasu jiran tarihi za ga suna cewa wannan ya ce shi ne ya kamata ya zama khalifa wannan ya ce shi ne ya kamata ya zama khalifa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da wani ai da haka suke Allah ba zai ce radiyallahu anhu yawa radiyallahu anhu wanda yake tunanin fatinsa dole sai shi ya zama shugaba ko kuma shi ne zai za a tsayar takara ko shi ne zai ci ko kuma shi ne mai in ba haka ba ya yi dikamfin wajen a ta hada da wancan wancan su ba ba wai burin kowanne shi ne sai ya zama kalifa a wannan shi ne abin da ya haɗa su amma ka san lokacin da alibu na bi talib ya fito don ya sanya mu'awai tuna bi su ya ya radiyallahu anhu cewa sai ya zo ya masa mubaya to da ya fito ya taho daga madina zuwa zuwa sham wajen siriya kenan kafin ya fito shi sa headquarter da na ibn Abi ya yi mulki Kufa ne ya yi. iraki kafin ya bido alhassan ya ce masa ya baba karka fita daga madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina tunanin in ka fita ba za ka dawo Ali bin Abi Talib ta ah, zan fita za mu je kawai zan shigo da Muawiya idan yayi mu idan yayi mu abu na mubaya shikenan zan dawo har ya fito bakin iyaka zai bar Madina Alhassan yana bin sai na ce karka fita in ka fita ina tsoron ba za ka dawo da ya je da suka zo lokacin da mutanen Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu suke tare da shi mutanen Muawiya suna tare da shi to tunda mutanen Muawiya su a can aka je aka same su su sun fi sanin gurin yankin Sham bin Ali bin Abi Talib ya tafi to sun san inda ruwa yake saboda sun tare guri ruwa amma muawiya radiyallahu anhu ya bada umarni ya ce duk lokacin da rundunar aliyu na bi talib za su sha ruwa to a su sha a to me kawo ba aka tsaya tsaiko shine a su waɗannan mutanen da suka kashe Uthman da suka zo suka gane cewa Ali ibn Abi Talib da Muawiya za su kama su su yi musu haddi sai suka ce su raba kansu biyu wasu su shiga wancan runduna na mu'awiya wasu su zauna a rundunar aliyu kuma idan sun je in dare to waɗannan na rundunar mu'awiya su ci gaba da yi wa harbi da kibiya zuwa ɓangaren rundunar aliyu ko kuma sai ku je ku gaya masa cewa mu'awiya ya ba da umarni a yi wa harbi za ka ba za su zauna ba za mu zauna haka kawai ba eh, ya kamata shi ma ya ba da umarni a mai da martani suka ce ba zai yadda bai da ya mai da umarni ba saboda ba sa son a zubar da jini to idan kuka ga ya ki yadda ko ku ci gaba da mai da martani kawai sai a harbu tsaburi kaga wannan Ali ibn Abi zalib da Muawiya ibn Abi Sufyan su ba su sani aka shirye fitowa aka da da aka zo suka rabu cikin dare suka koma can mu'awaji bin abi sufyan ce in kun ga an kira sallah in rundunar ali bin abi talib suka fara kiran sallah to kar ku yadda ku yi jam'i duk ku haɗu a bi su sallah shi kuma ali bin abi talib bai san muawiya ya faɗi wannan ba sai ga yawa mutanensa in kun ji rundunar muawiya sun kira sallah to kar ku kira sallah a je a bi su jam'i to su waɗannan tsageru wanda su ne suka haifar da kawari. su ne kawarij asalin kawari. a wannan lokacin kawari ta fara su ne zurkowai cira karkashin mutum zurkowai cira wanda ya ce wa ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam abu na rashin mutunci sai suka sai suka yi maza maza suka da tuwo ta yadda za mu gane kanmu da kuma matakin da za mu ɗauka shine in an kira sallah in za su je su yi sallah ku kar ku yi sallah tare da su kar ku bi gidan aliyu jam'i kar ku bi gidan muawiya jam'i a bari duk sai sun gama sallar su mu ko sai mu dan zagaya sai mu je mu sallah ta kaga wannan asalin sa zaka ga a yanzu muna iya gudanar da irin wannan abu amma ba in kace muna koyi da tsari za mu ce a amma abu ne kawai ya shiga ya yi tasiri abubuwa suna suna abun nan na ga mutum bai ankara ba yana irin wannan to musulunci yana fito kwantari ya da abubuwa da yawa mutane da ka gani da zukatan mutanen nan tun da Allah ya halitta duniya ya tsara mutane da halittarsu Allah ya san da dabi'un kaga wannan ɗabi'an tun da aka yi lokacin sahabbai suna rayu amma ɗabi'a ce da za ka ga ana yin ta a yau shi yasa alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kai za su iya gyara mutane tun mutane suna su gyaru su tsaya daidai to su rike alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar magabata amma ta tsaron an kauce an bi son zuciya to karshen ta sai kun wani abu wanda da can aka yi shi yanzu kada dawo da shi sabo so da ɗabi'a ta ɗan adam iri ɗaya ne sai dai kawai yanayi yana canjawa gari zuwa gari ko kuma bi'a zuwa bi'a mana al'adunku da tsarinku da ɗabi'unku ya sa naku ya zama daban da na wancan ko na wancan ya zama daban da na wancan amma abubuwa ne guda ɗaya saboda ɗan adam shi ne shi yasa ayoyin alkur'ani daga farko har zuwa ƙarshe su ne maganin duk wata matsala da Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani ran da ya fara saukarwa lokacin da wayancin mutane suke nan kuma ba a daina saukar da alqur'ani ba har aka yi shekaru sama da ashirin aka gama saukar da alqur'ani kuma Allah ya ce wannan alqur'anin da ya saukar a wayancin shekaru da shi yake so a yi aiki har duniya ta kare Wani ke nuna ma ɗabi'an mutanen gaba ɗaya da abun da zai magance matsalolinsu da abin da zai daidaita su shine alkur'ani shi yasa Allah ya saukar da alkur'ani sama da shekara dubu da suka wuce amma shi ne ya dace a yi aiki da shi har shekaru nawa da za su zo har a tashi tashin alkiyama ba a kar a canja daga alkur'ani saboda kullum watilkal ayyamu nudawilu hali yau wata rana kawai sai ku gan kun koma wani abu inda za a bi tarihin abun a musulunci sai ka samu a aikin dacin mutane suna da iyayen gida kawai ba su sani ba ne. wanda sun yi wannan abu an yi kaza an wuce an yi kaza an wuce to da haka da haka ake ta abin saboda haka eh, a kullum abi koyarwan alkur'ani abi koyarwan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sa fahimtar magabata shi kenan kawai sai a samu sauyi amma da zaran an zushe sai a shiga wani hali don wannan ayoyi sun soko ah, bisa sun sauko bisa abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa bai dace maga ga annabi ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma mu'minai su rinka nema mushrikai fara kuma idan mutum ya mutu yana ba musulmi ba ba za a ce Allah ya ji gansa ko ba za a yi masa sallah ba yin haka haramun zuwa ƙarshen ayoyin gaba su. da أخرجه النسائي والترمذي wa وابن jarir duka ga lambobin inda za a samu wal hakim wa ahmad wa siyaku lahu wa isnaduhu hasan wa qala al hakim sahih al isnad wa wafaqa al zahabi imam al hakim yace ingantaccen isnadi ne imam al zahabi yayi muwafaqa da shi akan haka na wato wa hada إنما هو حكاه الله تعالى في أراحية إبراهيم عنه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمسلمين وللقوم السلام ولقد يستطيعون أن يحارب بعضهم كان بعد الفتح وبعد الهجرة إلى مكة فيشمل اعتبار مسلم الآيات التي وردت في آخر الآية المذكورة قال ذلك فينبغي أن يكون في آية الاستغفار إنما كان بعد الفتح شهيدا أغلق هذا ذلك الإعلان على اليوم والأخرج من أهل الحال كل المسلمين قال الزهري وداع عن ابن عباس قال ما لا إلا فيما سمعت فلما مات بيت عنه عزيز ذلك قال إنه يشكر الله تعالى في المسموع الصلاة على المساجد والدعاء والصلاة حرام إذا سمع القرآن والإجماع. نعم. قلت ni kuma nake cewa in ji Sheikh Muhammad Nasiruddin rahimahullah cewa hada istighfar wannan istighfari da Annabi Ibrahim yayi wa babansa inna ma huwa ma hakahu Allah ta'ala fi awakhir surati Ibrahim an shine abinda Allah ya bada labari game da Annabi Ibrahim a ƙarshen ayoyin surati Ibrahim inda Annabi Ibrahim yake cewa rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab ya ka shiga fala tahsabanna Allah ay wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya ya'malu zalimun to rabbana ighfir li wa liwalidayya na. mu'minina annabi ibrahim ya ce ya ubangiji ka gafarta mu wa liwalidayya ka gafarta wa iyayena kaga ya san babansa kafiri ne to amma da ya ce yau mai hukumar hisab ranar da wato hisabi zai tsaya ranar tashin alkiyama kenan to amma ya ambaci wannan lokacin da babansa bai mutu yana kafiri ba ko kuma bayan babansa ya mutu yana kafiri a Allah bai bayyana masa cikawan babansa ba tabbas kafiri bane sai za ga Allah ya falamma ta bayyana lahu ai da shi da baban nasu suka rinka jayayya ba baban nasu ne ce masa a anta an alihati ya ibrahim kaga wannan lokacin Babansa a ai kafiri ne to amma har da haka ya cika ma'ana da wannan kafircin ya cika ko ku Allah ya canja shi a ƙarshen rayuwarsa bayan lahaza saura mintuna ya bar duniya Allah ya canja shi haka yana iya faruwa shi yasa ba da ka je zama ka ce wani dan wuta ne wani dai kan ya mutu yana kafiri kafiri kuma dan wuta ne wani dan aljanna ne ba za ka yi wannan zama? sai waɗanda nassi ya bayyana cewa su yan aljanna amma wani mutumin kirki ne muna kyautata masa zaton rahamar Allah shine nan yace wa qad zakara al-mufassiruna anna hadha ad-du'a min kana ba'da wafati abi abuna yace mufassirun masu fassara ma abuta tafsiri sun ambata cewa wannan addu'a da annabi Ibrahim yayi ya faru ne bayan rasuwar babansa ko bayan mutuwar babansa babansa wa ba'da hijrati ila makka kuma bayan annabi Ibrahim ya yi hijira zuwa makka da suna sha kai yashhadu bi zalika siyaqul ayati allati waradat fi akhiriha al-aya al-madhkura saboda ya tabbata maka ka gane wato yadda siyakin ayoyi na ƙarshen surat Ibrahim dinna wa iz qala ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada aminan wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam idan ka duba zaka ga ayoyin gaba ɗaya suna magana ne akan annabi Ibrahim yana makka kuma akan maka yake addu'a to shi yasa nan ma ya faɗi sai wannan ayan ta a ƙarshen wannan ayoyin Allah ta rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab ma'ana a makka ne yayi wannan addu'a to lokacin da ya kaure ya koma makka kuma lokacin babansa ya mutu shine ce siyakin ayan da ake ambato din tana magana tana nuni zuwa ga cewa annabi Ibrahim ya koma makka yace wa ala zalik yace to lura da wannan fayan bari an ya kuna nabiyu an yakuna tabyin al-mazkur fi ayati istighfar inna ma kana ba'da wafati abihi aiba yace to lura da wannan cewa falamma tabayyana lahu shine eh, an an kuna tabyin shi wannan tabyin shine wannan bayyanuwan da yayi ga annabi Ibrahim ne kamar da Allah ta falamma tabayyana lahu lokacin da ya bayyana gare shi annahu aduwwun lillahi cewa baban nasa makiyin Allah ne tun da bai bayyana gare shi bane bayan suna jayayya shi da baban harwa bane ce zai kore shi ai wannan ya tabbata babansa aduwwun lillahi to amma duk da haka yana nema babansa gafara Allah ya sa baban ya shiryu Allah ya yafe mata to amma bai bayyana gare shi tsantsa babansa aduwwun lillahi bane sai bayan baban ya rasu nan ma ba Allah ne sanar da shi shine inna ma kana ba'da wafati abihi aiba wa kana zalika bi ilani llahi ta'ala iyahu hakan ya faru lokacin da Allah ya sanar da shi Allah ya masa kai Ibrahim ka fa ya mutu yana kafiri to daga nan kawai falan ma ta bayyana ku annahu aduwwun lillahi to tabarra'a min to shine sai ya faranta gare shi kaga su annaba suna bin Allah suna tausayin wanda yake kan ba daidai ba har ya mutu ma suna tsoro saboda musan gaibi ba a in ba haka ba baban annabi ibrahim ko mu da muke raye a yanzu ai mun ga ayoyi sun nuna mana shi ya yi gaba da annabi ibrahim ko ba don kuma yi gaba da shi sai don Allah da saboda annabi ibrahim ya ce abi Allah shi kuma ya ce abauta wa gumaka amma ya kuma sai daga kashe sai Allah ce ma ta bayyana lahu annahu aduwwu lillahi lokacin da ya bayyana gare shi cewa shi makin Allah ne kana nufin lokacin da yake jayayya da Ibrahim nan din ba a dawo bace an gane ma'anan ma ta bayyana lahu annahu aduwwu lillahi cewa annabi Ibrahim yana bibiyan neman gafara wa babansa har bayan baban ya mutu shine nan rabbighfirli wa liwalidayya wadil mu'minina yawma yaqumu al-hisab malam Sheikh Albani rahimahullah yace in ka lura ayat ta sauko ne bayan jerin ayoyin da Annabi Ibrahim yake magana akan Makka to wannan ya nuna ashe bayan yayi hijira zuwa Makka ne hijirar ta zuwa Makka kuma ta faru ne bayan mutuwar babansa to eh, eh, da ya nema babansa gafara sai Allah ya ce falamma tabayyana lahu lokacin da ya bayyana gare shi cewa annahu aduwwun lillahi babansa fa makiyin Allah ne to tabarra'a min sai kubuta sai ya barranta daga baban ma'ana shine lokacin da babansa ya mutu to Allah ya sanar da Annabi Ibrahim daga baya cewa baban sannan ba ya daina nema masa gafara don wannan baban har ya mutu akan kafirci ya mutu baka gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna. hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها da yanku zai aiki aiki irin da ‘yan wuta haka za a gani fi ma ya rahun nasu shi za ka ga sashin malamai suna fassara wannan hadisi suka ce aiki irin na wuta na yan wuta fi ma rahun nasu cikin abin da mutane suke gani kowa in ya gani ka ai wani ina kowa in ya gani a ina sai dab da zai mutu bai zai ko alaihi kitab sai littafi ya riga ya gare shi ne ajali tun da can tun yana cikin ciki abu ne abin da mala'ika ya kaddara masa bisa tsarin Allah kaddara azliya kenan wato kaddarawar Allah to sai zama ashe zai cika da da imani ƙarshenta sai a goge abun da ya shuɗe a baya to wannan wannan shine to amma tun da har ya mutu shi yana kafiri to ta bayyana da lahu annahu aduwwul lillahi shine ce wa kana zalika bi ilani llahi ta'ala iyahu sanin cewa ya mutu yana kafiri ba wanda zai iya san sanin wannan sai Allah don Allah shi masanin sirri da bayyana ne to don haka ba wanda zai san wannan sai Allah shi za Allah subhanahu wata'ala ya bayyana masa wa gadi akhraj ibn abi hatim bi sanadin sahihin kama qala suyubi fil fatawa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala ma zala ibrahim yastaghfiru li abihi wannan sanadin ya zo zuwa ga Allah ibn Abbas radiyallahu anhu ma cewa annabi Ibrahim bai gushe ba yana nema wa babansa gafara hatta mata har baban ya mutu falamma mata lokacin da baban ya mutu ta bayyana lahu annahu adu adu lillahi to nan fa sai bayyana gare shi cewa eh lalle babansa makin Allah ne falam yastaghfir lahu don haka daga nan sai daga ran daga baban ya rasu to sai dai na nema masa gafara to ashe mutum da rinka nema wa mutumin da ba shirye ba shiriya nema masa gafara shine nema masa shiriya don ya shiri amma in har ya mutu yana kafiri shi kenan magana ta kare ba cewa Allah ya gidansa wallahu ta'ala alam qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala fil majmu' imam an-nawawi ya faɗa cikin littafin sa al-majmu' as-salatu 'ala al-kafiri yin sallah ga kafiri in ya kafiri ne ya mutu a zo a ce za a yi masa sallah wa du'a'u lahu bil maghfirati ko a zo a yi masa addu'a Allah ya gafarta masa haramun wannan haramun bi nassil qur'ani yace da nassin al ayoyin da muka shuɗe gare su ma wani ijima da kuma ijma'i dukkan sahabbai sun yi ijma'i akan wannan haka annabawan Allah haka sahabbai haka An bayi haka dukkan malamai magabata har malamai akiri waɗanda suke na baya baya haka wannan ijma'an to kaga ashe da wannan ko mutum ya je ya halarci a'a wai ya je gusu saboda ma'aikatan su ɗaya to lokacin ana tsayawa a yi jimami ko a yi wasu abubuwa a ce addu'a ake ko makamantansu to mutum da yana guri don neman yaddar wani ya bar yaddar Allah wannan wannan addini ya hana abinda addini ya hana wajibi ne mutum ya hana kawai yau abinda yake ne shari'a wajibi ne a aikata shi ba wani kara a cikin tsarin Allah da yardar Allah da neman yardar Allah yau amma a abun da ya dace a yi kara kamar sauran mu'amaloli da duk halatta za ka iya mu'amala da wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba shi da lafiya za ka iya zuwa ka gaishe shi a asibiti in makwabcinka ne ma wajibi ne ka je ka gaishe shi ko yana gida ko yana asibiti wanda ba musulmi ba yana makwabcinka bai halatta ka bashi ya kwana da yunwa ba in kana da hali ba musulmi ba ne amma makwabcinka ne yana cikin yunwa yana cikin fatara yana cikin talauci wani ya halatta ka taimaka masa wanda ba musulmi ba an masa aihuwa wataƙila ba shi da hali ko ma yana da hali ne ka ba shi kyautan wani yau Wani ba laifi ne. duk ya halatta musulunci amma sai ya mutu Wani ba za ka ce Allah ya ji kansa ba Wani haramu ne haka kuma shari'a ce su kaga duk abubuwa kawai komai mutum in muke bi shari'a shi kenan Allahu a'lam والحمد لله اللهم صل وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ما كان الناس يا أبا الكرسي يا أبا wanda ke aka fi da ko sarfiya shi da asuwa wanda ke akwai dan wanda ba na ba ba wani na dukkan bayan Allah da suka turo su ya bukatan bayan Allah su taya su da addu'o'i muna fatan Allah wata ala ya karbi addu'o'in wanda aka tura takardun su neman aiki muna fata Allah ta dace wadda iyalan suke da juna biyu Allah ya kwasu ikon sauka lafiya ya ba su zuriya yi. wanda ya ce alkhairi yana cin karo ki to Allah ya zama alkhairi din Allah ya bada nasara wanda suke da bukatun jari Allah ya taimake su wanda suke da basu suka Allah ya ba su ikon biya marasa lafiya Allah su bani wata allah ya ba su lafiya duk abin da ya dame mu Allah ya mana maganin abin da ya gagare mu Allah ya san mana ya tsaya mana a kansu Allah subhanahu wataala ya fi mana kurakuran mu Allah ya gafarta wa iyayen mu Allah ya fi musu kurakuran su Allah ya gafarta musu cikin kaburburan su Allah ya gafarta wa kakannin mu Allah ya yafe musu ya fasaha musu cikin kaburburan su Allah shirye da mu shirye da zuriyar mu da iyalan mu tabbatar da mu bisa shirya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا آمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك آمين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا آمين ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك